الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya ga Allah subhanahu wa da ke tara mu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci inda muke karanta littafin mu mai albarka ya buƙatar rahimin na imamun nawawi rahimahullah ta'ala da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora cikin abin da zamu karanta a yau a yau cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ga kwanaki biyar cikin watan muharram sabuwar shekara ta 1437 wanda wannan yana baka izina da tunani da kuma ganin cewa lallai rayuwa na tafiya kuma lokaci na shuɗewa ta inda ba ma tsammani kasancewar ɗabi'a ta musulmi kullum aka ce shekara ta ƙare to yana hisabi wa kanta ne da ya aikata a shekarun da suka gabata mai kuma zai aikata a shekarar da ta kama wani shiri ya yi mata wani tanadi ya yi mata shin yana cikin waɗanda suke ɓata lokutansu da damuwa da murnar sabuwar shekara da aika furanni da aika wasiƙu da ta a san barka da lale ba tare da tunanin cewa lokacin ka na gudu yana tafiya yana shuɗewa ba ko kuma kana cikin waɗanda suka yi nadaman abin da suka aikata na kasala a baya da kuma tunanin me za su yi a gaba wani gyara za su yi wani hoɓata za su yi wace kafa za su toshe daga cikin kafofin da suka bata a baya shin kana cikin masu irin wannan tunani ko kuma a'a kai kawai kana ma rayuwa ne baka san daga ina kake ina zaka ba wa Allah subhanahu wata'ala ya sa muna cikin waɗanda yuhasibuna anfusahum qabla an yuhasibu kasance muna tunanin me zai me za mu yi gobe me kuma za mu amsa in an tambaye mu dangane da wannan aikin da muka aikata kasancewarka da rai da lafiya ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata ta'ala ba wayan bane ba ne ba saboda haka sai kai amfani da wannan dama kai kokarin morar wannan ran da Allah subhanahu wata ya baka bugu da ƙari kuma da lafiya yanzu muna cikin watan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu watan da azumi a cikinsa ya fi falala aikin alkhairi ya fi falala yawon laili ya fi falala a cikin watan fiye da watan harma zura cikinsa kuma shi ne farkon shekara da shi allah ya buɗe shekara saboda aka ce ka yi ƙoƙari ka more shi akwai kwana na goma farkonsa goman ƙarshe goman farkonsa kenan wanda shi ne yau mu'ashura ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rana ce da Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da annabi Musa daga sharrin Fir'aun mutanen Yahud da nasarar Madina suke azuminsa yace shi ma ya kamata yi duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ba ma shi kadai ba annabawa da dama sun yi shi wasu malamai suka ce annabi Adam alaihi salam lokacin da ya yi laifi ya nemi tuba a wajen Allah Allah ya karɓi tubansa godiyar da yi wa Allah ne ya yi azumin ashura annabawa da dama sun yi wannan azumi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo lokacin da aka aiko shi kama aiko shi garin maka ya samu larabawa suna yi tarihi yake nuna cewa suna yi ne lizambin fa'alu wani laifi suka yi aka bukaci su tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su daman tuban suka zaɓi yawan ashura suke tuba a ciki shi ma sai yake yi bai ma san dalili ba a lokaci amma dai yakan yi wasu ayyuka na gari da ya ga ana yi a wannan lokaci domin Allah ya fi ya ɗabi'antar da shi yin abu mai kyau shi sa duk daga cikin ayyukan jahiliya bai yi su ba to da aka wajabta masa ramadan sai ya daga baya kuma sai ga cewa dai ya kamata ya koma ya ci gaba da yi kuma ya ci gaba da yi da ya koma ci gaba da yin kuma aka tuna masa abdullahi bin abbas yake cewa ya rasulullah wannan azumin fa yawmun tu'azimu al-yahud wal nasara sai yace to za mu saba musu mun tashi yin azumin mu ba za mu yi a ɗaya ba sai mu yi guda biyu za mu yi ɗaya kafin shi sannan ranar shi mai ɗaya shine kafin shi ranar tara ga wata shine tasu'a mana ranar tara ke sai kuma ashura ranar goma saboda haka wannan kuma yin hakan shine wasatsiya ma'ana shine tsakatsaki cikin al'amura dangane da mutanen da suka tinkari yawan ashura yan shi'a alaihim la'ainullah wanda su kuma babu abin da suke yi a wannan ranar sai bakin ciki da kuka da jimami da ihu da raki saboda rana ce da aka kashe jikan manzon Allah Hussein raziyallahu anhu wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa sun barranta da dukkan mutumin da musiba za ta zo masa kuma ya rika tuna yana maimaita ta yana kuka yana alhini yana hayaniya a kanta kowace iri ce komi girman ta kuma sannan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala su ne mafi girman halittu kamata ya yi ashe mafiya dukkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce sun dubi kakan tukuna sun dubi rasuwarsa sun dubi ba cikin da ya wuce rasa manzan Allah su kuma a a doron duniya wanda ya kamata a ce in za ka yi bakin ciki ka rika tunawa da rasuwar manzan Allah su kuma domin daga rasuwarsa wahayi ya dauke daga rasuwarsa duk wani abu da za a saukar wa al'umma ya kare babu alkhairin da ya wuce rasa manzan Allah su kuma a saboda haka sahabbai ma suka rude lokacin da aka ce ya rasu ka duba imani irin na sai umar cewa bai yadda annabi ya rasu ba kuma duk wanda ya ce ya rasu zai yanke kansa sai da sai na abubakar ya tabbatar masa da cewa ya rasu aka karanta mata wa ba muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu Allahu shakirin sayyidina Umar yace wallahi ji nake kamar yau aka saukar da wannan aya ina karanta ta ban fahimce ta ba yau ashe abin haka zai kasance murasa manzan Allah su zuwa zuwa wujigi ce yi masoya manzan Allah na gaskiya amma duk wani mutum komi girmansa komi darajarsa bai kai ta darajar annabi ba ɗaya ba kuma babu annabin da aka ce in ya rasu a rika tuna ranar rasuwarsa ko an kashe shi ko an musanta masa a rika tuna wannan ranar ana batun shi ana babbasa jiki ana kuka balma an allantar da shi domin wallahi da kunne na wani dan shi'a yake cewa daidai ne da ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to daidai ne ka ce inna li husayn wa inna li husayn raji'un wannan musiba daga je kama sannan ka kira ta da kana bujan Allah kai masoyin Allah ne ga manzansa musiba ta zo maka Allah cewa yayi mu'minai idza idza atat musiba wa إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم هذا su ne mu'minai bayan Allah na gari to duk wannan musiba za ta zama ta kira wani kuma bayan Allah kaga babu babu babu wani can da ke wuce wani Allah da kansa yake cewa amma yujibu mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard yace a ilahu ma Allah kaga kenan ba wani Allah da zai yi wannan sai Allah kuma Allah yake in tastaghifuna rabbakum fastajabu النبي إذا سألت فاسأل الله wa idan sta'anta fasta'in billah wani ya kama wani Allah shi a wajensa wannan shi ne ibada wannan shi ne sadaukar da kai wannan shi ne daidai to ka ga wannan wata haji ne sosai sosai wanda ya kai kokolin shirka da saba wa Allah subhanahu wataala kuma babu wani zunubi da mutum zai yi da ya wuce girman shirka wanda Allah ya ce ba zai gafarta mai yin sa ba matuƙar ya mutu yana yi ba wannan janibin ke wani janibin kuma suka ɗauki mu ashura ranar walwala ne ranar yalwata gida ranar biki ranar kaya ranar ɗinki yadda za ka yi iri haka suka mai da yawan ba rana ne da za a kinke ɗinke rana ne da za a yi abinci kala kala rana ne da za a yi abubuwa je da suke nuna murna da farin ciki kaga wannan sun kama janibul fara wayancan sun kama janibin huzn wal muslimu wasatun bainahuma sai ka yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta shine ka yi azumi in Allah ya hore maka kamar yadda ka saba in kowane azumi ka yi kana tanadar abin da za ka yi mun baki da shi sabanin sauran abinci da kake ci in ka yi wannan fabiha wa ni'ma in bai samu ba ka yi buɗa baki walau bi tamri walau bi jur'ati ma da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon ribatuwar addini gwargwadon yadda Allah yake son mu da yi gwargwadon yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan tsokaci ne a gurgude dangane da waɗannan kwanaki masu albarka da muke fama da muke samun kanmu a ciki ko da muka samu kanmu a ciki yanzu dai an ci kwana biyar a cikin wannan wata mai albarka to a haka a haka kana da kana zanyi zanyi kana kai kai wallahi sai dai ka ji an ce an shiga kafa ma'ana wata muharram ya kare an shiga wata na biyu to a haka a haka sai ka ji muna kwanfasa kofar ramadan sai dai ka ji ana rayuwa na gudu ka lokaci ya yi sauri yanzu yanzu fa saboda haka karka shiga cikin masu yanzu yanzu bayan kai ba kai ba bari ka zama cikin waɗanda za a ce sun wuri yanzu yanzu ma'ana wani na da ta'ajibin dubu ba da ya sun jiyo kai kuma kana murnar cewa Allah ya taimake ka kari taimaki cewa yanzu kwanaki komai sauransu Allah madaukakin sarki mana ba a cikin littafin mai albarka kuma manta ba mun karkar darasinmu ne akan babu tahrimu su al-ansabi sabita fi zahiri a shar yau kuma za mu tashi babu nahi a al wal khida' babu da ke haramta al-ghish ha'inci wal khida' da cuta ha'inci da cuta ha'inci abin da ka san babu kyau ka bayyana wa mutum shi a sura da kyau cuta kuma dama cutar ka yi niyya ka yi niyyar ka cuci mutum kamar mugunta ko kamar wani abu da zai cutu in ma ya cutu fi badanihi ko ya cutu fi malihi ko fi ahlihi ko fi kulli dai balle kuma makwabci shi ma wanda shi ma zaman da kewan ka da shi ana buƙatar amana ana buƙatar mutunci duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana makwabci yake mala'ika jibril kusan ma cewa yi makwabcina na fa ya kusa ya gaje ni saboda tsabar wasiya kan lura da shi idan ta duba rayuwar mu yanzu kusan rayuwar tashi ya ke na nafsi wani yana zaune da makwabcinsa bai masa alkhairi in bai masa alkhairi ba kuma baya kokarin yi bal ma so yake cutar da shi alhali cewa aka yi in ma ba za ka iya alkhairi ba to ka yi kokarin kar a samu mai a tattara da shi zamantakewar mu ne da gobe haka za ka samu ta inci yawa a cikinsa kasuwancin mu ta inci yawa a cikinsa komai da ka sani na rayuwar mu galibi ta inci ya shiga ciki Allah ya tawaka قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اشتروا بهتانا واثما مبينا wannan wajen manda wajen da aka kawo wannan aya imamun nuhu yana kafa hujja ita a maududi daban-daban don mu gane cewa aya ce mai fadin ke tana cikin umumat wanda take hana abubuwa da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wanda zai cutar da dan uwansa mumini namiji ko mace ba da wani laifi da ya masa ba to hakika ya ɗora wa kansa wani irin hukuta ma'ana zunubi babba wa isman mubinan kuma wani zunubi ne mabayyani mai girma to Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga daura wa kanmu waɗannan irin laifuka. kenan duk abin da za ka yi wa ɗan uwanka mumini na ka cutar da shi wajen sayar masa da abu mara kyau da sunan mai kyau ko kuma ka dora shi akan wata hanya da zai cutu misali ya zo neman shawara a wajenka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mutasharu mutamal wanda duk ya zo neman shawara a wajenka to ya amintu da kai ne kuma ka rike amanarsa ka tsora shi a hanyar da kake ganin kai a naka ganin a nan alkhairi mutum nawa ne yana so ya harka yana da kuɗi wani misali ma'aikacin gwamnati ne ya yi ta ne iya biyan kuɗi ba ya kawo tare a bashi ya bindige su wani wata ya zo a bashi bai da wani tunani illa wata ya yi a biyar ke kai ana daje ana daje lokaci ya kare aka ce za a ka ko lokacin aikin ka ya kare karfin ka ya kare shekarun ka na kai wa gwamnati hidima ya kare wani ka ba wasu kuɗi don ka ji daɗin gina wata rayuwa da su yanzu ya nemi shawara wajen ka to me kake ga zamu yanzu sai an samu kuɗi kai kuma sai kai amfani da wannan dama saboda kyashi da hasada kai baka samu wannan kuɗin ba ya za a yi haka kawai shi yau ya samu jari mai yawa a amfana sai ka dora shi a wata hanya ka ce mai harka kaza zai yi kasan harkar ya mutu ba a yin da abu siyo abu kaza kasan ba a yayin da ba a sayar da shi kawai ya je siyo kudin saya da duniya kuma ya rasa mai saya addinin ma kila yin gwanjansa ko ba ya hakura kawai ya lalace in kuma ka koma kana dariya ka a wannan al'umma suna yi ka dubi a inci wajen sai da hatsi a ɗebo da ba na shi ba a cakuɗa komai da ka sani a rayuwarmu sai ka ga akwai irin nau'in haɗin da shi Allah ya tsawaka مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا النبي صلى الله عليه وسلم man hamala alaina silah falaysa minna duk wanda zai zari mana takobi muna zaune lami lafiya ya nufo mu da makami to wannan baya tare da mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kenan sakaci da iyaye suke da 'ya'yansu su zama kauraye su rika iban makamai suna da ban al'umma kuna zaune lami lafiya ko ka ga yara sun yi fosa Allah bai ba ka kuzari ba shi kenan ka zama ka zama tabbiya da kai za a soma ba ka san hawa ba ba ka san sauka ba kuma wani yana sanadansa zai je aikata wannan aiki a zo neman dan ba zai nuna shi ba ban ma shi zai nuna mai aikin guduwa kuma gobe zai ce a mana addu'a yaran nan sun gagare mu kaga sai mun ji tsoron Allah mun taimaki junanmu sannan za mu iya samun kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala in tansuru ma'a yansu to tansuru ma'a ba shi ne kaje ta magana ban ga jaye aiki abin da ya ɗora maka a duniya ka yi ƙoƙarin kiyayewa in ka kiyaye wannan allah sai maka kariya ta hanyoyi daban-daban ya baka ƴaƴa ya ɗora maka ɗawainiya na ka lura da su ka kuma iyayenka wallahi allah ba zai baka duk mutumin da ka ga ya tsaya tsayuwar mai daka akan 'ya'yansa yana lura da su to sai ka ga da ikon Allah Allah ba zai kunya da shi ba amma mutum ya sakaci sakaka bai sani na dan sai yake wanda bai me yake rayuwa ba ina yake kwana da su yake hulɗa ya yake ya yake baka sani ba wanda gaba ka ce Allah ka taimake mu akan yaro kai ma kana wasa ne kamar kuɗi ne in baka nema ma kana ta Allah mu kudi ne zo ne ba zai zo ba duk alamar zuwan ka wallahi ke ne ka sa hannu kan ji ba komai sai ka tashi ka ba an yi wani samu wa ataina mu min kulli shay'in sababa fa atba'a ko da kan kana so ka ga hanya ba kan kana son shiriya ƴaƴanka daga Allah subhanahu wataala ji ko ba sa sai kuma kai addu'a wannan shine alkhawfu raja malaman tauhidi suna magana akan alkhawfu raja domin yana shiga dukkan hanyoyin rayuwa hanyar ibada hanyar rayuwa harkar nema harkar ilimi in yau karatu kake yi ka dace ka raye dare kuma ka roƙi Allah Allah ne zai zaunar da shi in an zo zarafa kuma ka iya amsa amma kai baccin ka gobe da safa ce ya jaraba nan dai in ka mu dai mun dai mun dai kawai mu dogara ga Allah to ka dogara ga Allah da me kawai kana zaune ka ai amsoshi ka rika nan? kuma shi din ma za ka gane faɗa ya yi domin an shiga na yin tambaya mai tsanwa to ya dinga ɗaliban ina abokinsa ina wani na wani da ya karatu wani ma har za ka ga yana ƙoƙarin dole ya tashi daga kun ya wani ku haka ya san cewa ya dogara da Allah ga yayi to haka ne ma kana son kuɗi tashi ka nema kuma ka roƙi Allah kan wai idan kana karatu Allah ya baka basira ka ka yadda basiran kaɗai ta yi hakan kana nema ka yadda wayanka da iya sanin abin da za ka saya a sayar da iya sanin inda za a sayar kada ya yaudare ka ka ɗauka basiran ka da wayanka ke ke ba haɗa da addu'a shi kuma ka san cewa taimakon na Allah ne wani wawayo ka fi wani shi ya tsora ka a hanyar kuma ka fi samun alherin hanyar don ka gane Allah yana kasama arzak ne liman ya sha ko kai ya sha ina kulla shayin khalaqnahu bi qadar kowa da iya nashi za ka ga tashi nema to hada da addu'a in ko kai addu'a tashi ka nema hakan kana so Allah ya kare maka ɗayanka daga zama saurayi yan daba yan wiwi to yi iya ƙoƙarin da kuma karkar roƙon Allah ka gina gaya musu munanan maganganu na tsinuwa na Allah ya la'ance su Allah ya lalata su Allah ya mutu gaba wallahi suna lalacewa kanka za su dawo Allah ya kare mu ko ba burgewa bane kanka ya lalace kana alfahari duk wanda ka kaga ɗansa ya lalace yana alfahari kuma lalace ne domin zai je yi barna ne yana tunanin ɗansa zai tare masa amma duk mutumin kirki baya alfahari da barna annabi sallallahu alaihi wasallam yake man hamala alaina silah falaita minna addini da yake da da'awa zuwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali ya za a ce kuma ka ɗau takobi ko ka ɗau makami ko ka ɗau mamamai yanzu kana ta da al'umma da sunan musulunci kaga shi ne yin wannan la shakka ba musulmi ba ne la shakka bai san musulunci ba saboda haka mu roƙi Allah irin fitintunan da suka shigo cikin al'umma da sunan addini Allah muna sanar da kai Allah ka ɗauki wannan shaida samu cewa mun san ba kai kace a haka ba mun san kuma ba yin ka bane mun san kuma ba wai umurnin ka bane saboda haka duk mai irin wayannan barna to shi ma annabi ba baya tare da shi saboda haka duk wanda zai sanadin kashe wani sanadin gamawa da wani sanadin cutar da wani wallahi wannan ba da'awar musulunci ba da'awar musulunci ma cewa aka yi mutu ya zama da hayaniya kai ka mayar mata da alkhairi idan karfa ma mu jahiluna kan salama saboda haka Allah madaukakin sarki ya samu fahimci wannan da kyau sannan yake wa man rashana fa laysa minna wanda ya ce mu ya cuce mu ya nuna mana abu mai kyau ne muka saya alhaji ba kyau shi ma fa laysa minna baya tare da mu wanda zai ce baya tare da kai duwa ke da rage sai ke kan shi yake raya maka waɗannan abubuwa su nawa mutum za ka ga yana sai da abu ya yi karo da abu mara kyau ba amma haka zai ce saka shi da a cikin ba da aka bada zai kare shi ne ya ji an cuce shi Allah ya saka masa ba da aka cuce shi shi ba ba zai cuci wani ai mu haka aka cuce mu ya rani ne wallahi man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu khairan min in dai zaka bari dan Allah an cuce ka to ni dai Allah ya saka mu amma ba zan iya cutan wani ba sai ka kai kuma a wannan kankanin da ka sayar wallahi sai ka samu riba mai albarka ka siyo tumatir ka ga da bage bage a ciki kai ma ka zo tewa ka zuba su a ƙasa ka zuba mai kyau a sama wani ma aka ta ka ciyo masara ka ciyo wannan ka kai yaji ma wannan sai ka kai shadda lafiyayya sai ka samu a cikin da kuma rabi da rabi wata daban wata daban wani da Allah bai sani ba wani kuma ya sani haka zai mayar ya sake rinkewa kowane fanni na rayuwa ga dabo 'yan kasuwa kowane fanni sai ka samu da irin ha'in su kuma abin da zai ba ta haushi shi ne za ka samu da wuya ka ga group na 'yan kasuwa ba a ce maka wai akwai group din ahalin suna a ci ba ahalin suna 'yan a ahalin suna 'yan wando ahalin suna 'yan kaza ahalin suna 'yan kaza duk ba a daina na abubuwan ba kuma sai da rasa sunan wani wani shi'ar ne wani alama ne kawai da ni ahalin suna

ba kai da sunan kowa amma kana bin tafarkin Allah da manzansa za a tada kai a tsakashin mafiya Allah da manzansa ko ba ka ba ka da suna ba mun ba da suna ba shi bane ka ba kanka suna mai kyau in ba ka yi aikin suna mai kyau ba yankali ba zai jiyo kanka Allah ka cire wannan tunani a aiki hakan ka zo gun ma'aikata masu aikin hannu wanda su kuma da karfin su za su yi aikin sai ka samu mutum ka ce masa abu kaza nawa ne zai yi injini ne in noma ne in kira ne ko ne dai sai gaya maka iya abin da za a yi karshe kuma sai a zo a yi abin da kyau ba ko bai karko ba ko ya gaya maka over in ka siyo ka bayar Aita da dabaru aita da dabaru ana nuku ana jan aikin har kai ma da kake lura da aikin ka gaji ka ce bari je ta abinci ko bari je ne wani abu to wannan dama ta samu kan ka dawo sai ka ga a ɗan ƙanƙanin lokaci an cinye wani abu mai yawan gaske wanda kai jin zaman ka abu aikin da ya a cinye wani abu amma a ɗan ƙanƙanin lokaci dan da ke da dawowa an ce an yi aikin wannan abu mai yawa kai ma ka san an yi wani abu mai yawa a wannan Allah ya kare saboda haka dai annabi yake man rashana falaita minna in dai za ka yi ha'inci to ba ka tare da musulmai ba ka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwaya a wata riwaya kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا النبي صلى الله عليه وسلم وترانا هنا يا مسلم كسوة أما تسيرت لك الجبا أما تسيرت نوندا ألا رأوك كنسان كي يباشي أمانة الأمة yana yawo cikin kasuwa yana yawo cikin 'yan hatsi masu sai da kaya na hatsi na abinci ya wuce wajen wani ya ga yadda ya shirya hatsinsa ya gyara sai ya sa hannunsa a ciki ya zurma hannunsa a ciki kamar ka ga dai daro na shinkafa ka zura hannunsa a ciki daro na garin rogo ka zura hannunsa a ciki annabi na zura hannunsa a ciki sai ya ji na kasan a jike in ya aka yi sama a bushe ƙasa a cike a ƙasa a jike faƙala a sabon hu da ya ji hannun sai ce faƙala ma haza ya so yi wa fa'a wannan ne kuma haka Kuma da ya shigar da hannunsa fanalat a sabi'uhu bala ya tsunsa sai suka jike ya ji ya tabo dan ruwa faƙala ma haza ya so yi wa fa'a wannan kuma ne haka ƙara a sabatin sama ma'ana ruwan sama ne aka yi ya jika shi mutum da ya ji na waje ruwa ya zo ba ba a wurin cewa ya jike kuma ka san ya jike ba mai saya tun da ba mai saya akwai wani a shago bai jike ba to bari mu rage wanda ya jike sauran da ya jike kuma mu dora masa shi a kai kuma in ka zo saya sai a rika auno maka na kasa kasa ka auna da mai sai da gida ko gurjiya mamman za ka samu an shirya masu kyau kurkuru a sama amma daga ƙasa ƙasa akwai ruwa-ruwa da sauran in ka wata ba za ka ga ana auno ma daga daga saman wanda kake gani sai da ai ruwa da ƙasan yan sama sama suna ɗan bin gefe gefe ka je kuma sai da dangane dankalin turawa dankalin hausa dama ba mai sha'awarsa a mummukensa za ka yi shi da shi an san dama da ya kuwa yi katon ake so ka gani ma ka daya amma wancan sai ka ga an shirya buhu wani sha'awa manya-manya a sama amma sauran ƙananan duk suna ƙasa saboda wai an san hakan an tsafa ma shi san hakan da wasu manya suna cutar wasu jaje ka wannan kashin da kai wato an saba kenan manya a sama kanana a ƙasa kuma an ka saya sai ka ga an kifa ne da kai an juye maka kawai ba kama gani ba ba za a juye ta hankali kana gani ba inda za ka yi magana sai a ce ma sai haka yi ki kaɗin garin da kyau ki ake har ƙasa <laughs> to ka wani abun da kai ci ka duba abu abu mafi abu mafi da ya zama abu mai kima yanzu ga zuba gawayi ko ban gawayi gawayi wanda za ka saya haka yake sai ka gawayi daga sama da wannan kyau amma ka je ka zuwa daga duka ne wanda zai itace ne wani aka ake zuwa arziki sai ya ɓata lokacin sai na ra'ayi Allah ya tsawaka shi sa Allah ce wani zai mutafifi ha'inci ne allazi ne zaftado alanna ya taufun ko sun je nema a sun je abu, sai su nema a cika abu. amma wa iza kaluhu an wazanuhu yau ko sai su sai su noke kuma shi sa an zai je kauye da irin buhun da yake zuwa da shi da irin mudun da yake zuwa da shi wannan na zuwa tsari ne in ya dawo kuma sai a ajiye shi a shago ga kuma na sayarwa nan shi dai yana so ya samu amma kar wani ya samu to Allah ya kare ki wannan kaga an sa hannu an ji da ruwa to ina ga wanda kuma zai ciyo abin da shi an ji ka shi zai kare yawa kamar garin rogo misali wani zai ciyo shi kuma ya jika shi ya ƙara yawa ya sake shanya shi ya zo kuma ya sayar maka wanda an san ɗabi'a da an zo kaɗan zuwa rabin kofi zai cika to sai ka zuma rabin kofin kai ta zuma ruwa na wanke shi ya ƙi ƙaruwa an riga an gama kumbura shi an hura shi an busar da shi to ba sauran wani energy da zai girma ba wannan shi yana so ya samu arziki har yi masa albarka har ma ya roƙon Allah albarkar wannan kasuwa ta su ina albarka zai shiga nan duk abin da muka ɗauko muna ba su misali sai ka ga akwai gishu a cikin kara kala ka je ka je masu da nama su ma ta gani an sa nama da farko an sa shi a ruwa ya girma wannan kasuwa ta kare ya ne ciniki zuwa yamma sai ka ya dawo wani ayyuka wani ya buɗe su haka dai abubuwan kowane abu ka taɓa, sai ka ga da irin gishinsa kowane abu ka hango da irin gishinsa Allah ya tsawata annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce masa afala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas ki me zai hana ka sa shi a sama a ga cikakken wani dama bai da kudin sayan mai kyau sai da wanda ya dan soma lalacewa bai da kudin sayan tumatir mai kyau ba ke yake so wani ya kai kasuwa yawon da kira ina mai bakin tumatir sai sayar da ina mai kyau kuma sai sai mai kyau ko ne da kudin sa a wannan mai kyau ne ba abin da ya same shi kudinsa daban wannan kuma ya soma lalacewa kudinsa daban wanne kake so shi kenan amma ka ta kula su ka ce duk mai kyau ka tsaye ma mutum ya tsaya mai jin kuri ya lalace to da annabi ya ga haka ya kuma gaya masa sai ce ku faka sani ban kashe da wanda ya ce mu ya tare da mu kaga wannan hadisi yana nuna maka abubuwa da dama daga ciki shugaba ya damu da al'ummarsa ya san me meye ake musu mai kyau me meye ake musu mara kyau ba mai ba shugaba ba ka shugabanci shi ke ranka tare a gida sai dai a yi zuwa maka mona ba wani ka zama shugaba bayan ka zama wani ka ka haɗo ka ka Allah ya ɗora maka wata damuwa wanda ba ka yi da gaske ba za ta zama wata nadama annabi yake satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah za ku dage sai kun yi shugabanci amma fa zai zama muku nadama yawm al-qiyamah sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa wallahi ina tunanin ina jin tsoron a wata akuya ta kwana bata ci abinci ba Allah zai tambaye akuya ba wani dan adam mutum kwana ba da ba a san da su ba wani ma an san da shi an rike masa kudin sa an kibiyar sa wata nawa bar da Najeriya ka ji ce mutum ya yi wata shida wata takwas wata tara wani ya shekara ba a ba kuma ana so ya je aiki wai in bai je ma ana tuhumar da danne kuma ya je ana so ya aiki yadda ya kamata ta yaya sannan wannan watannin ban suka ja in aka tashi biyan ka shi ma sai daga an zo maka da wasu lissafe lissafe an cire za a cire kudin za an cire na wancan an cire sai da kudi ya zama wani dan kaɗan ma na yi fi rayuwa in ka karɓo ka rasa baki za ka tare a damuwar gida ne a wanne za ka yi su kuma jama'a suna ji an maka talatin su ma idan da ya ci a kai sai ka rasa ma ya za ka yi rayuwa Allah maka mutum da suke samun dace wannan zai yana nuna maka in kai shugaba ne to ka sani a kan ya a kan na lura da yawo cikin gari na sanin maha'inta wajen kasuwanci na sanin masu adalci wajen kasuwanci duk da shari'a ta sanya doka wani kayan sai da kayan sayin da yake so ba doka ba ne ka zo ka ce dole ku sayar kaza amma dole ka lura da kyau ake sayar wa mutane wanda ya dace ne ake sayar musu wanda bai dace bai ake da shi dukkan bincika ka san wani ko da yi da kanka ba ka aika wukana kana da wakilai da za su yi wani amma ka zauna ka shankake ba abin da ya kame ka kuma kana tunanin tsira yawan kiyama wannan ji daɗi sannan ka gane cewa amana tana da muhimmanci don koda a ce ka sayar mutum bai gani ba to kai amin ne ba za ka ji daɗi ba don Allah ya gani kuma Allah ya hasibuka zai bincike ka kan wannan mutum da ne zai siyar maka da abu mara kyau amma sai ka gina cewa ai na gidan da shi ma'ana dai na cuci wani ya saya ban ma an yi tashi har zai ce masa kaka abin nan kana raina shi tara gaba da cewa ai ba karama ne ne na samu a ciki ba mata hanyar cuta da cuta da cuwa cuta ya sayar mata mai ka zama amini domin mai sai da tsohuwar mota zai ce maka abu kankana mata kaza shi kenan don kai wasa ka biyu da kaza da kaza da kaza a rasa ma me za ka yi daga karshe haka abubuwan wallahi ana ba ka misali in ana kocin maka misali abu wasu zuwa min suke da gaba ba za su kare ba ko yanzu nan da ke kowa ya faɗi daya wallahi sai kowa ya faɗi abun da wani bai faɗa ba dukkanmu nan har ba a saura ka ji hadda na malamu a ce ka shiga aji karfe takwas ka ta jira ka ta jira sai takwas da minti goma kuma minti talatin aka baka ka ci goma a waje ka shiga saura ashirin ka kama tambayoyi ina wane ina wance ina wane go haka ne can kuma an kula littafi to ina muka tsaya kai ka san da aka tsaya ba yanzu kai kaza yanzu kaza to an mutu ja can kuma sai a ce to me ana fara an buga in ga irin da ta sha buga to ba a dubo ya za ka yi da wannan lokutan da kake to abin barka sai ga sunan Allah mu gode wa to almar'u adra bi nafsihi mutum yi ya fi sanin kansa wani yanzu ana faɗin laifi a faɗi wannan a faɗi wannan a faɗi wannan shi ba zai mai daɗi ba sai an faɗi na abokinsa ko kuma sai an faɗi na ya'yan sa, ko na baban sa, ko na sa, to ba a yi wannan ba shi bai masa ba Allah ya samu dan man rashana min kamilla kowa ya san kansa in kai malami ne ka sani in kai jela ne ka sani in kai makanike ne ka sani ɗan kasuwa ya sani ko me kake yi ne ka sani me ya kamata ka yi hasibu a da kun ƙabla a rubuta kawai shi ne abin da ya kamata Allah ya mana muwafaka hadisi na gaba malam ce wa anhu ma'ana daga abu hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la tanajadu wannan hadisi mun karanta shi a baya la tahasadu wala ta tabaghadu wala ta dabaru wala ta tanajadu su wa'annan mun karanta su a baya to nan sai kawo annabi domin shi ma nau'i ne na ha'inci shi ne ka zo ka taya kaya da kuɗi ne yawa Alhaji ba saya za ka yi ba ko kuma ka ce ka wani na jijjiga kaya yana so ya saya sai kai ma ka zo ka ce ka wannan abu ai baka san can wannan abu ba in ya ce ka ce ka baka san can ya nan ba ai tashin da ya wuce na saya dubu biyar dan ko dubu biyu ake daidai shi me shi ya ce ba dubu biyu da ɗari biyar kana kokarin ka ce dubu biyu da ɗari biyar wani ya ya ce maka dubu biyar sai ka ga ka ce sai ka ga ce sai bai kayan kuma ya ce an ce dubu biyar ce ka ce ka ce ko to na ma ma sauki amma ba ku yadda ba ka da dole ka ciwo dubu biyu da ɗari biyar an zuke ka zai bai wuce dubu ɗaya da ɗari biyar an zuke wa ba ka wannan bai dace ba in ba sayan abu za ka yi ba ba ruwanka da ce kai ko ma sayan sa kai ko nawa ne ba ruwanka da cewa na sayo shi ba ko abin nan zai yi kaza ko kuma wani zai ce a ah, ba da wannan yanzu ko zai yawa dan da dai na san kaza ne sai faɗo wani kuɗi ne yawa wanda ba akan bari kaga duk wannan biki ne annabi az-ziyadatu fi sil'a li gharab ighra' al-mushtari kara wa abu kun dan kai yaudari ne daya yaudarin ka gun mai kaya kuma ya samu daman ya walwala kai ne da dama ana saida da abun dubu na ya kabar kake dubu kula kan saya sai ke to ka sani abin da abokina ce ma to amma dan yanzu kasuwan ne ba ta ja ni ma yanzu kamar dubu biyu da wuce ne ke ba ka saya dubu biyu bayan dubu da ake sayarwa to shi ma annabi ya hana wala ta rani kada ka yadda ka kara wa kaya kuɗi ba don saya ba inna ba li irra'i al-mushtari a gaba ma ne cewa Ali ibn umar radiyallahu anhu ba أن النبي صلى wa عليه وسلم نهى عن النجش wannan ya fito da abin fili annabi ya ce la ta najish wannan kuma yana ba da labari annabi ya hana annabi ma'ana dai yana rifarin zuwa ga hadisin da ya wuce a gaban kuma yake wa anhu qala zakara rajulun li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kamata ya zama zukira zukira rajulun li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu yukhda'u fil buyu' an faɗi wani mutum a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu malamai suka ce shi ne hibban bin mumkin hibban bin mumkin cewa ana cutar sa a kasuwanci shi mutum ne wanda kawai jira ma ake a ya zo gaban shago kawai a tare shi yi gaba kawai an fahimci mutum ne da bai cika tani ba kila ko mutum ne mai yadda ana samun mutane irin wannan mutum ne mai yadda saboda ya yadda da kai mai mutunci da sauransu amma yana da abin hannunsa kawai ya zo sayan yadda abu in ya zo sayan abu kawai shi a yanko kudi a bashi saboda shi kuma ya san kamancewa ko kuma ya san ya yanayin rayuwa ba wani dogon jayi ko shi da kudin ya ba har ma ya shahara an san shi a haka shi zai je yin abu ko cutar sa kuma na aka gan shi a shago murna aji a sunan babu wani wani wasu irin wannan an same su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلاف sai abin ce masa daga yau wanda ka yi kasuwanci a gunsa to ka gaya masa la ba." wal ba" hiya al ce ba fahimci ba cuta zan sai kayan nan amma fa ka tabbata ba ka fice ba ma'ana in mu ba na je na fahimci an cutar zan dawo abin da annabi yake so ya gaya masa kenan da zaran ya sai abu ya faɗi wannan ko shar'i don haka kenan al-muslimuna ala shuruti shi yasa ake so duk abin da ka saya in har kana tunanin baka gamsu ba to ga yawo mai kaya wannan abin fallafi zan tabbatar da shi in na ga yayi shi kenan in bai yi ba zan dawo da shi a zan je in nuna to irin sa ne shi kenan ba irin sa ba zan dawo da makamantan irin wannan wanda yake nuna dai in fa abun da yi mazan da shi mai kayan ya yadda to dole ne ban na dawo da shi a karba kuma dole a ban kuɗi na kar a ce sai an yi ciniki mu ba kasan kuɗin mu na kasuwanci ne kana ba ni ya shiga cikin rubi to ka jira to daga nan sai a yi ta masa mu matsala kuma ka zo yau ka zo gobe in dubu ɗaya ne in ka zo yau ka zo gobe an rasa ta ce ga ɗari biyu ka sake dawowa to yanzu dai ba ciniki sai a duba akwatin canji dan akwatin da ake sa kudin ba wasu kala kala sai a dubi na canji a ga duk ya wuce a jirin ba a haɗo maka wata ɗari biyu da kyar ke ga wannan da haka a baka dubu sun kare a sati ko sun kare a tafi ba ka mori komai ba kai ba wancan kayan kai kudin da kuma ka mori ba wannan shi ne matsala annabi yake matsalar gani gurmu jan mai kuɗi zalunci ne ba karka yadda ka shiga cikin zalibai amma ka shigo ba ne Allah bai san zalibai Allah kare mu so da ka annabi ya gaya masa cewa duk wanda ka je kasuwanci da shi ka gaya masa haka dan ya tuce ka aka gano za a rago ka a dawo da shi mu dole ya karba hadisi na karshe a cikin wannan babu kuma daga shi ne yake ga mu tsaya مالك عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا النبي صلى الله عليه وسلم يجي duk mutumin da zai ha'inci matar wani ko ya cuce ta ko bawansa ruwa wannan bawansa ne yaron gidansa ne karami da shi yana kana samansa a maka fice ba abin da ya kai wannan ha'inci ko matar wani wanda bai wuce ya zama larura kureta ba amma har ta kai ga kun yi mu'amala kuma ka cuce ta kaga duk wayannan cutuka ne wanda ana ganin ka fi karfin su ko bai dace a ce ka su ba me ya ka da masar wani wani yaron ka ne kai da kake sama da shi me kun ya da ɗabi'u mai kyau a kunka sai kuma ka cuce shi mutane nan wani suka cuci a gidansu wani yaron gidan ya gama maka bauta ana jira ta sallame shi kasancewa mu hautawa mu'amalar ma da muke ta kasuwanci da yaran mu mu'amala ce mara tsari a addini kawai ka ɗauko yaro ka ajiye a shago ba ranar sallamarsa shekara nawa zai yi wata nawa zai yi babu wannan a cikin tsari ba dole ne ka jira da hijima hijima ya koma cuta ba kamar ka dubi iyamai ka dubi yarwa ka dubi wanda dai ba ma zai ba wani lokaci ba sa ɗauko mutum kawai zo ka zauna haka daga zo ka zauna zuwa shekara kaza shi ya yadda kai ta ganin sa da riga ɗaya ko wando ɗaya aikinsa yana da limit ya san iya ina ne akwai ranar da zai ji daɗi amma yaron da ta kawo shi ko ka ajiye wani zai ce a ka zauna kawai in wasu bukatu suka taso ma ne kar ya wuce na kaza duka yi a cikin kudin shago haka haka haka har lokaci ya ja sosai hake so ni kan yi ba na faso gajiya. yaushe za a sallaman shi kuma yana ganin ya sallame ka an kama kamori ya wance da kai ta masa hidima daga nan sai ta nemo rikici ka mai tata ka mai kaza ya aiki ga lebo ka yi ha'inci ya yi wannan kayan daga nan har ya ce ma kai kayan shagon ma ka dace shi ke za a iya kai faɗa ko kawai ya kore ka a zero kaga duk wannan ha'in shi wanda yawa yaron gidan irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai sami na shi ma ba ya tare to Allah ya kare saboda haka waɗannan abubuwa duka da karanta abubuwa ne da muke rayuwa da su kowa kuma yana mu'amala gwargwadon yadda yake fuskantar al'umma kowa da irin yadda yake fuskantar al'umma so da haka kowa ya yi kokari ya ga cewa a naki bangaren yaya zai yi da yake cuta ba wancan ma ya yi haka wancan ma ya yi haka mutum da za kuma ta amma muna yi ba ma daina ba kullum karawa miki kullum karawa miki ba ranar dena ko muna so mu ga sauyi a gun Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu ladan abin da muke yi kyau a yau nura mana cikin da ya kafa da muke na kuskure ya kai mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina